ga kulli ya ce ba a kamar ina motar ga motar ka ga motar tana ina what a hannun ka tunda na gaba gani kace ba ga ta nan ka ganta na ganta to ina mouthpiece what mouthpiece waya ce da zaka tambaye ni mouthpiece me haka mota fa aka ce direba fa aka ce ga mu kulli na baka kamar yaya ban gane wa kana tambaya ta mouthpiece zan baka mu kulli to to na screen sikirin ba fa waya ba ce na caja a'a ko waya ya ma magana ya za a yi a mota wa caji ba caji a caji mota ba caji dama ana mota caji eh, a ce na tuna ba ba to kai kai amma ba direba bane direban ma hukata ne a direba ne direba a dau ogana ka kashe shi kenan ni dan ta ne me bambancin ka ka ce wai ina cikirin a jikin mota ina caja kai ta buga ba mu waje ba uba ya mana duba ta so ya duba ka duba me to shikenan dalla shikenan dalla na bi dalla na na bi ina ina antena antena yawan antena a jikin motar akwai antena dama to remote dan Allah haba kai yawa ne kai wannan baka san mota ba ban dalla me zan baka ta baka ba mu waje da Allah ma dan kwada Allah ya sa